cikin magadar akwai mai bukata bai halatta a jinkirta rabon gado sai a raba gado ba kowa yake kamar yadda yake faɗa to da ke cikin ciki ba wannan gwajar alkali amintaccen alkali za a je sun san yadda ake raba gado za a raba kowa a gado a bashi sannan a kadar kan da zai fito daga cikin ko mace ko namiji ko ta baya ko mai ba zai za a iya duba a gani sai a kadara wannan ya fito sai a dauki a wasu bashi sannan kyan bajira ke amma wannan abubuwa ba da aiki a talaka ba sai a je a samu alkali ke wannan kuma yace da Allah malam ne ne gaskiyar magana cewa a kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na zamanin da aka a zamanin da aka wallafa littafin wa Malik da mata Malik na dalkatun cewa ba ka yin kabin ina fatan mun yi cikakken bayani ko ya kuma kowa ka Malik da gaba da kan abin da aka wallafa amma da kisa kun ba yin kabin mu ba ka yin kabin da ke hana kun wata ya ba ta ba ta biki bane za a ta yi ne ko ba a zama ba ba na sa bai bai ba ba ne ta ka da ba za a zama ta yi ta yi ne ma ba a kuma sa ba a kana ta yi ne ko ya ku ba ta da ya ku ba na da ba su ya ka ba ta ma ta wani ba ta ba ta wani ba ta shi ya ba ta ba ta ba ta shi ya ba ta ba ta ba ta sannan yana da hanyoyi mu da kuma sunna malaman da suka ce suna suka ce musulmai ba suka ce mu makami malaman da suka ce da ne mutum zai zama da dogaro amma kowa zai ce kuma da zana da zama da zama ne har da zana da ne na eh ma a kama zama da manzo na ko ba zama da sabon da Allah kai ba ina ma da ke ma da kuwa ta ne ba ta ne ba ne ba ku ta ne ne ba ba wannan ba ku da Allah ne kiyawa ku kiyawa ne kenan abuwa da tsawa da tsawa Allah ke da wata da waya akwai kuma ke yana da Allah malam kai mana cikakken bayani ne wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da mutane kawai saboda mutane suna cewa hadisi ya ce manzo Allah ta ce mutane kawai yan kowa ma ne da zai hankali ba sun shekara 40 dan Allah kai mana bayani da wannan da

كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحرمها وأثنى عليه يتفكر من الله صلى الله عليه وسلم يأتي ويحفظ الله ويثني عليه يقول الله ويتكلم بالتركيب ثم يقول على اسم واحد فأنا لا يأخذ على عهد سيفنا وقد على صوته ثم ترك الحديث لنبي عليه السابق وما ينبغي كان الجاهلية قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن ربيعه عن جعفر عن عبده عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل الناس من لا يقتل الناس لا يكتب حتى يكتب يقتل الله ويقتل عليه بوابه اهله سيد الله بأبي بلاد ثم يقول سامع سيدي ما وعد الله فلا مضر له إن لم ألا يكون في بعض الشيء فتدري وما يظلم فلا هادي له وما هذا فتدري ما يستشير وشيء قطع عليه في الصيد ana ne ko ya ko Allah ya kiyasta ya yi al islam ka hannu na ji ban tuka na ji boko na ji wurin na ji na ji na ji wurin kaza masu da masu bai da mai majuka da mai kakar da ko na ji ba amma ban taba jin irin wannan maganganun da ba mai mai tamin ta a ya kalli musulunci na'am هات على الاسلام لو انك مبايع لما كم مسلم kalma du'a inna alhamda kai abin da yake nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kalma ta ratsa zuciyarsa da yanzu ya daina to kiya eh, da yake zai je fata duk ya fi sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ala fa bai'a sai manzo Allah ya masa bai'a fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ala qawlika sai manzo Allah ya kai ne kuma mutane mutane koyo manzo Allah ya mutane koyo mutane ne ko mutane kike ne suna da hankali ko ba su da hankali sai ce wa ala qawlika qala wa ala qawlika sai ce eh, shike ya karbi musulunci kuma ya karba wa mutane sa musulunci zai je shiga musulunci kenan ya je don sai musulunci ya ce na sai aka taka ta magana in ya koma wajen jama'a kuma zai ce karbi musulunci sai ce na je na ji kaza kaza kaza ga abin da ake faɗa amma ga abin da na biyo a bakin sa yasa duk annabi suna cewa ana kusuru sai ai ba ka san kaza ai suna kaza kaza ne bi ka biyo da kunnen ka in suka ce kada ka je ka ji ka ce a dubara da je da biyo da kunnen na ni Allah zai tabbata inna sama wa basara wa sahada kullu zai ba na Allah kuma da je abin da ka biyo din ni ma na je na gani ni so ko da shi su ne mun gane ko da yake da kansa sai abu ya ratsa zuciyarsa sai karbi musulunci ya karba wa al'ummarsa da ya kuma ta ba su labari duk abin da ya gudana ya ce kuma na karba muku musulunci sai su karba al'amarin an tsaya anan sai labarin ya tsaya anan a فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه وتعالى على لما ذا الله يسير ذا قاعد سنجوجي زرع تايتي زرع دياجي كذا وجوجي كذا ويزي هذه وجوجي مسلم فقال صاحب السرية للجيش shugaban da aka nada amir sai shi kenan su je din da suka shige kauyen su himal sai ce hal asabtum min haula shay'a ce wa'annan mutanen kauyen da muka kun san kun kun kun kun kun abu wajen فقال رجل من القوم sai wani mutum yace akabtu bihim min haya dan gurin dauka ko duka ko ba wani abu dan abu ne dauka fa qala rujuha kuma idan musu abin su fa inna haula'i qawlu bima ai wadannan mutane bima da wanda ya je ga musulunci da Allah ya karba musu musulunci bai halatta a taba komai kisan su bai kuma da ya karɓi koyar da ya karɓi musulunci wanda Allah ya mutane sai wasu da hankali to a wani a gari suna da hankali ko da ya karɓi musulunci da ya ji magana da ba shi da hankali sai da ai mu an ce mana kaza ne ai mu an ce mana yana ji abu ya ratsa zuciyarsa sai ya dakatar da abin da ya saba ce shekara dubu sai karɓi abin da ya gaskiya yana da hankali ko bai da hankali mutane kawai ko ba suna da hankali ko ba su da hankali ya sa mutane kawai da su kwantar da hankalin su قال حدثني سعيد بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن عن ابيه عن قال قال ابو وائل كتبنا عمار فاوجز وابلغ duk wani da ko a duniyar nan kake ba wanda yake zama duniyar nan zama lafiya wata rana a cikin musa ya allah abin da nake so a bani daraja da ɗaukar da ba wanda zai kyare ko zai wani abu da kai dace sai allah ya musa ni da na halitta halitta haka bai kasance ba kula inna na ba wanda ya taba zuwa ya samu karbuwa ɗari bisa ɗari babu wanda ya taba faɗar magana ya samu tsari ɗari bisa ɗari sun tsari wannan ya karba wannan ya ki wannan ya ba wannan ya zagi wannan ya gaishe ka wannan ya la'ace ka har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin mamaki kuma shine fiye mafi fiye abinda mafi yawancin abin da yake jarraban bayan Allah da shine abinda ba ka so ba ka da shi ba tare da ba halin ka bane haka ne shi ake maka aka kari wanda ya fi kowa hankali an ce ya ayyuhallazina zina alaihi dhikr ba haka bane duk ya kai wanda aka sauko wa alqur'ani wannan kira mai tsawo ya ayyuhal ladhi haka bane duk wanda ya ji wannan kira sai ce san ala san barka za a yi yabo za a yi to menene jawabi suka ce innaka lamajnun tabbat wallahi kai majnun wanda ya fi kowa hankali kuma kace aka saka masa alqur'ani mafruḍ ala yakuna majnun ay yakuna aqlan nas amma duk ce innaka lamajnun suka ce mai tsahiri ne suka ce mai boka ne suka ce mai yasa ba yadda za ka yi wannan zaje ka wannan ya ya ya fa maka wannan duk ba sa hada tafiya in ka ga ma kai hakuri ko kai hakuri za ka gaji da kada za ka mutana neman hakuri ma ala dole yasa kin farko bare take hakuri saboda matsaloli mun gane ko saboda duk waɗanda suke faɗa manzo Allah kira da su wanda zai bayar kika ko kuma ko yana kaza kaza kaza Allah ne ya tarbe ka da shi bayan ya faɗi abin da zai faɗa ya zage ka ya hana ya ya da zai kai bayan ya gama sai abu biyu ke gaba ko kai ma ke tsaye maka dan me za a yi zan yi ta aimin kasa sai ka tashi kana so ka kare kasa ka nuna mutane bai isa ba kai ka isa to sai aikin kai sai aikin kai samu shi ka ko ba a a wannan abin ba ko bane zai zo ya wuce abin da yafi shine biyan bukata dadawa ta samu tabbata dole ka toshe wannan kudin kai hafi da wannan saboda bukata ka biya me hankali wannan ne ya masa karama don ka tabbatar da cewa kai ma ka da kirin bibi kai ma ka isa kai ma ka iya da abin da ka fada za ka iya fada in ka tsoron rama wa kuma mai fada kai ma karama wannan ya fada kai ma karama ka don dan dambe wannan ya dambe karama wannan ya wannan kare hausu kafiya wani ya hausa kafiya da duk inda za ka rayuwa ta kare mun gane ko sai abu ne daban kowane ne kace sa mai wa'azi ya kamata yana da hankali ya fahimta duk sa'an da wanda wani ne kai ka zage ka ya fadi kaza ya hana ya ce zai kaza kaza sai abu ne ko kai ma kace barani ma na nuna sai ita ba ba su ita ba ni ma na san abin da suke ciki ma san ki zage zage ni ma zai faɗa shi ke nan ka faɗa ko ka huce ta kai shi har abada ba za ku na ɗaya ke na biyu ya ai wannan abin bi a cikin ma wannan babu shi Allah ne kawo mafi amarwa abin da ne bukata kake bukata ka biya ka biya bukata ya fi dogon me ne yafi na bi wannan duk lokacin mai kasa mu kuma daya ko ko a'a na kauce wannan hanya na jaje ne mai hakuri har bukata ka biya mai hankali wannan ne ne zaba to duk inda ka tsaya zaka yi wani ka ko zaka shiga ba zaka shiga k'a shiga bayan fama to abin da kake kama da mutane to wanne ne zaka zama makanka in baka da tunani zan tunani dan me za ka ce ka ah, fi kenan al'amari ya lalace kenan Allah wannan zai kama shi kama shi ba arziki sai Allah ya kawo wani kuma yayi wannan abin ba za a taba tafiya sai ayi wannan da haka Allah rike sukke wa fi kulli qaryatin akabira mutanni alli yamkuru fiha wa ma yamkuruna wa ma wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin ajuwan min al-mujrimina ka fatara bi wa qala ar-rasul ya ja'alni mansuri fi ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-qur'ana masjida inna iyai a cikin kwacin hankali yake a cikin murna yake a cikin wahala yake ba shi فلا بد أن تجيب الخطاب وكذلك جعلنا لكل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا wannan aduwin ba shakka wani kaza ba ana ne kisa shi turo da jarabe kare wa kazalika ja'alna ja'alna ina ma ja'alna kazalika ja'alna li kulli nabiyyin li kulli nabiyyin ina ma li kulli nabiyyin aduwan min da rawa mujrimai da ba kamata da yake kara ya rabbi na kobi ta ka bazar Qur'ani ma ba a ce ka da kwanta da da ka ta jale su kare wa'azi ba wani yasa su ce je a aa ka waka zalika da annani kullu nabiyyin aduwa min al-mujrimin ko ka bazar ta hadiya na ko kai ko kai ya tsara gare قال أبو وائل كتبنا عمار إذا عمار ابن ياسر ابن fa aujaza wa ablaga sai ya saka ya kuma kuma ya kai matuka mana duk abin da yake so ya fada ya fada amma a duk lokacin sai ta kalmoni fa aujaza sai ka tuka ya ijaji ya takaita wa ablaga amma ya kai matuka ya fari abubuwan wala ma nazara da ya sauko daga mimbarin kulna ya abal zani laqad ablagta wa aujazta falo ka tafarfarsa siyaba ya fara lakan audarsa tabbata ta kaita kuma ablanta kuma ka ci abin da yake biya masa ta fadi abin da ake so falo ta na falo ku tafarfarsa ina ma da ta ta ta ta ta ki maka tare da ma ka fi ka fada ka fada ka fada kai fada ya abul ihsan kai kuna wa ka ka kaita kuma ka fadi abuwa masu amfani ina ma da ka ci gaba ka fada kana fada a karfe ku farfada فقال سيدي إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول da abin da ya sani kanta saboda na ji manzon Allah yana fadar cewa inna qula salati rajuli wa qisari khutbatihi mi'annatun min fiqhi yace na ji manzon Allah yake mutum ya kawai ta sallah ya saka khutba alama ce ta ya san fiqh ya san hadisi fa aqimu salata akan haka yake kawai ta sallah waqtul khutba ku saka ta khutba wa inna min al-bayani fitra ai wani bayani kai sakaitaccen bayani da kan dauke hankalin inna min al bayani da sirra manzo Allah ya fara wani bayani duk sa da aka fara kina bayani sai ya jawo hankalin mutane su ya mun gane wannan hadisin amma yana cewa ai Allah ya ce kawai ta sallah da takai ta kutuba yana cikin alaman sihiri to ina alan kawai ta sallah da takai ta kutuba ne hmm? ma'ana a kawai ta sallah a takai ta kutuba ma'ana a kawai ta kutuba a kawai ta sallah ko kawai ta sallah din menene ne sa mutum ya kutuba ya gama zai sallar juma'a ya karanta suratul baqara ali imran an-nisa maida ina إذا سبح اسم ربك الأعلى والضحى هذا بني هل أتى على الإنسان حين من الدار لم يكن إلا مذكورا to in ya zama ake kasa kai kasa ba kasa kai kasa kawai sallah kawai ta sallah kuma aka ce manzo Allah yana karanta ranar juma'a sai sallar juma'a yana karanta sabbi hikmar bikal ala wa ko hal aka ala lisan in ya zama abin da zaka karanta kenan kutuba kai minti nawa kenan minti ashirin to ai kutubar za ta fi ka wuce kuma manzo Allah ce alamar cewa mutum yana da fitiyo ya fahimci addini ya zama sallar sa safi kutuba kutuba ta tsawo sannan kuma aka ce akan tafardi aina an idza sal ayyukum idza salla ahadukum bin nasi falyukhaffif fa inna fihi kama kama aina hada bi sabbi hisna rabbikal ala wa ya zaki mutakin sun aka ce kutuba ne ke 20 to sallar sai rinki nawa kenan don sallar ka fi kutuba tsawo sai talatin mana ya gama kutuba karfe uku da minti biyar za a yi minti talatin sai a tashi hudu sauran ashirin kenan ana tasowa kuma kafin ku juya kuma lalan ya kira da asar قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن عبد الله بن زبير قال حدثنا وكيل عن سفيان عن عبد العزيز بن بطيء عن تميم بن طرفه عن ابي بن حاتم ان رجلا قدم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ولا بقيه الخطبه من زعل الله يا شيخ وجه من زعل الله من يطيع الله ورسوله فقد ردت اورته wanda duk yake Allah da manzansa tabbata ya shirya ومن يعصهما فقد غوى او فقد غوي ومن يعصهما يعني من يطيع الله ورسوله لا كما يقول ومن يعص الله ورسوله sai hada sunan Allah da sunan manzon Allah cikin bahiri daya yake wa man ya'sihima yake ce wa man yuti illaha wa rasulahu kabara da sunawa sa'an ka biyo da sunawa wa ke gaba kenan Allah sa'an manzon Allah ba ma ka hada cikin bahiri wa man ya'ti ma wanda ya saba musu da ce wa man ya'ti illaha wa rasulahu a fili ma kaga sunan Allah ne ko sanan sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma kace wa man ya'ti ma wa za ka bata wa man ya'ti ma wanda ya saba musu da shi da Hausa wanda fiye bi Allah da manzansa shi ne ka wa man ya'ti ma wanda ya saba musu akwai na gaba akwai na baya kai kai kamar ya aqiba wanda saba masa kuma Allah ya faɗa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dikal khatibu anta wata riwaya dikal khatibul qaumi anta qul wa man ya'ti Allah wa rasulahu kace wanda ya saba ma Allah da manzon haka manzo Allah ya jalsa yace ma sha Allah wa shi ya Muhammad yace hada alfa lillahi min salaf qul ma sha Allah thumma shita sai dai ma sha Allah thumma shita haka manzo Allah ya gara musu ba haram bane bale a haram bane amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga bayyana da ba game da Allah mai sarki ko ka ke mai sai ce a'a ayi bane da mai Allah idan eh, me zaka hada da Allah kace kace mm, dai dai masha Allah wa shi ta ya Muhammad Mana wa masha Allah wa shi ta saboda harafin asafi ka kashi akwai harafin asafi da ke nuna daidai babu shi babu banci babu na kamata akwai harafin asafi da ke nuna daga wannan sa'an nan wannan ma sha Allah wa shi ita sai manzo Allah ya ce ne ma sha Allah thumma shi'a sai da bayan baki a Allah sa'annan mashi'ar ta manzo Allah to haka manzo Allah ke koya masa ladabi ne cikin mari tauhidi ba a muna ladabi game da Allah ko da kana ganin zaka kiro manzo Allah ne kada ka muna ladabi game da Allah in ka muna ladabi game da Allah ka muna ladabi game da manzo Allah duk abin da ka yawo an gane ko da abin da abin da ba zaki ba ko ta yake ba wata matsala yake dauko ne kalli ba dan Allah bai kaza kaza kaza ba a dan Allah da Allah dan saboda Allah da a ba wannan magana ah. ne a wa man yuti illaha wa rasulahu faqad rakada wa man ya'ti ma faqad dawa aw faqad dawiya sai manzo Allah ce bisal khatibu anta wata riwaya duk sahatibul qaumi anta yace kai ne mafi munin kutuba ba ba wani ba limami ne kutuba wanda bai san ka kutuba ba kamar duk isa fi'l madin dalun ala dhanni duk sahatibul qaumi aw duk sahatibul anta yace kai ne mafi munin yin kai saboda kuma da ya man ya'sihi ma sai mu Allah ya tsare shi abin da zaka fara yake a man ya'sihi da wa ko قال بن مالك وقد روي قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبه واسحاق الحنظلي جميعا عن ابن عيينة عن قال قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو سمع عطاء يخبر عن صفوان بن يعلى عن ابيه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن اخت لعمرة قالت وتأرقوا الأمر أفل تخاف والقرآن المتين من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة هذه سورة تخاف لا حد إني لما باجي من الله صلى الله عليه وسلم بس أن من الله بيوم الله يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تخاف والقرآن المتين بل عجبوا أن جاءهم من الغيوب وقال الكافر هذا شيء عجيب أي لا أئذا متناكم نصرا أعنا ذلك رجل بعد ذلك الصيف تتفي تسعى أن من الله يقبل إياك يا رسول الله saboda suratul qaf al'amura ne na tashi kiyama maganganu ne masu manyan manya masu tsoda masu ra'ayi suka da mallawa da mutane sai sai akida kuma sura a nufa zalika na ne biya يلا قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب قد علمنا ما تنقص الارض فما تنقص الارض ادلة كلام الدين كذا الدين ينقص يعني با فدا ba su aka samar da su yanzu ba abin da babu shi aka samar da shi shi ne sai wahala in za a ta ko wahala da shi ne wahala ko abin da aka samar da shi zai kare da ba ka samar da shi kare ka yi mai da shi da da babu shi ka same shi ba قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب yake wa da kasar da ko yawan zuwa wa ya bari ke kulli juma'a ko da قال وحدثني ابو طاهر قال اخبرني عمر بن اي بن ايوب ان يحيى بن سعيد عن عمرو عن اصيل عمرو بنت عبد الرحمن كانت اخبر منها بمثل حديث سليمان ابن الله قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وانا ان اكثر من قال انا كانت سوره القاف في قوه ثم ذكر سوره القاف في الفرق حركه شيء لفتره وكو ولا جماعه او ايه كذا ولا جماعه او ايه كذا ولا جماعه يا جماعه يا عتي aya aya ne zai ta hujja haka haka قال وحدثني ابو الطاهر قال اخبرنا كل واحد ان يحيى بن ايوب ان يحيى بن سعيد عن عمرة عن اخت لعمرة بنت عبد الرحمن كانت اكبر منها بمثل حديث سليمان بن بلال قال حدثنا محمد حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن خبيب عن عبد الله بن محمد بن معلي عن بنت بحارثة بن النعمان قالت ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى في سورة القاف وسيلة كما يسلم الله صلى الله عليه وسلم. يخطب بها كل جمعة قالت وقال تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد التي أي تنور وجدت التنور ما يقبل ake ai wajen zata kura fa da bugun da Allah ta yi ma'ana gidan mu na kusa ala ma'ana kina ya kita cewa gidan mu na kusa da kusa har san ku sai mu shiga ruwa ko ni da mu shiga ruwa ko wajen zata kura da mu da kai alama kina ya kita cewa muna kusa da ma'ana kana gida ke tana ji ko kwata kuma zalaki ne eh tana gida ya kake kuma kula kake zuwa ha jawabi yayi sanyi yayi قال وحدثنا عمرو بن باقر قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن محمد بن اسحاق قال حدثني عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الانصاري اي بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زهره عن ام هشام بنت حارثه بن النعمان قالت لقد كانت نورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين طيب، او سنه او سنه سنه كل شيء شمال الشكرات وما أخذت قراءة القرآن المجيد إلا على عباد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم الجمعة على المنبر إذا خطب الناس ولينا نوع سوى أنكر سورة في البيت قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن عمارة بن وأيبة قال رأى جند بن مروان على المنبر راسع يديه عمارة بن وأيبة يا بكر مروان كم منبر ينحدث عن نوسى فقال انت قبح الله هاتين اليدين انت حنا يقول لو ان حنا يقول لك اجي تجر اكثر من بلد لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على ان يكون في يده هكذا واشار بكسبه المسبحه ke masala ke baya ne ai kan yana magana yana magana ke nuni da annabi mu an mutabba ka kare ya ta ne ya mai amma ba ya kan na ta ta ke sai ke qabaha Allah ta ke ne ke fa la mai ke ai ya tabbata akan mimbari manzon Allah ya saba hajji yana hajji sai da sai eh, wannan wata addu'a ne amma mutum yana magana cikin mimbari akan mimbari ko yana magana yana sai baya sai kaga hannayen sa قال حدثنا وقتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن حسين بن عبد الرحمن قال رأيت بشر بن مروان يوم الجمعة يرفع يديه فقال عمر بن رؤيبة فذكر باب التحية والإمام يقول babin da ke bayanin eh, tahiyatul masjid liman na khutba in liman yana khutba mutum ya shigo masallaci ne take da masjid ba zama zai kudi take da masjid zai take da masjid wannan masallacin malikiya ne eh? to ka san ya tabbata manzon Allah ya ce ai kuma ya ce wanda bai da shi kai baka je masallacin malikiya suke bi ba ba su yadda cewa liman na khutba kai take da masjid ya za kai

قال وحدثنا ابو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهو بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذا ما قال صلى الله عليه وسلم خطب على الجمعة إذ جاء رجل سي ولا مسلم يقول فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كان الله كده أصليت يا غلام يا ولد كاي صلى ركعة في المسجد قال لا إذ آه يا من الله بنيما قال قم فاركع ta suka yi rasa guda gari wannan nassi ne akan mai ya dace da to waɗanda ke cewa ba za a yi bayani zabi da wannan nassi har kawai ba su ya kula gara manzo Allah ba su ba to amma su ya rabi da wannan nassi ko suka ce ai wannan mutumin kana gani ya ruba shi da kaya ya manzo Allah ke tashi ya sallah don a kai shi wannan ya dauko hura wannan ya dauko riga a taimaka masa abin da ya sa a ce yake nan ba wai suna ne ba wai an sunna da in mun ne na kusa sallah ba tawili ne haka ce to in kun faɗi wannan hadisin da suka zo kuma daga baya za su kana hada bana abu bakar bin abi shayba wa ya abu bakar rafi an ibn ulayya an ayyu an amri an amri an jabir an nabi sallallahu alaihi wasallam kama kama qala ammar wa lam yadhkur rakatayn ana hada bana qutayba bin sa'id wa isaaq bin ibrahim قال قتيبة حدثنا وقال إسحاق أخبرنا سفيان ولا يا حدثنا ولا أخبرنا عن عمرو سمع جابر بن عبد الله يقول يا جابر بن عبد الله الله يكرمه سيدنا فدرت دخل رجل المسجد ورسل في مصلاته المسجد والرسول يكتب هو هذا مصلاته على المدينه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعه فسال وانا خطبه على الجمعه فقال سيدي اصل الليل قال صلى تهجد المسجد قال لا قال سيدي اه قال قم فصل الركعتين لكنك صلى ركعه ولا وفي روايه قتيبه قال صل ركعتين قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار انه سمع جابر بن عبد الله يقول جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعه يخطب فقال له اركعت ركعتين قال لا قال اركع قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد وهو بن جعفر قال حدثنا يوبا عن عمر قال سمعت جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال الله صلى الله عليه وسلم اذا النظام المسلم aka wannan mutumin da ya zo sanaka ne ba shi da ciki ba shi shi ne manzon Allah ya rabara sai kai ta kai sallar raka'a in ta ce tsaya yana yin duk wanda manzo Allah ce tafi kai sallah a biyu in ta ce yana sallah ya za a yi ba ka ne kowa ke sallah a biyu wannan ya ga ai riga ka ba ta kai ba ba sai kawo riga wannan ce wannan kuma a ji ke sai kawo wani wannan ce hular ma annaki ya ce sai kawo hula wannan ce ai to tun da za ka ba shi kuɗi ne a kai masa abinci suka ce abin da ya samu manzo Allah ya ce kace sunna kenan ba dan ya kai ya tilmasi ba to sai aka ce annan nabi sallallahu alaihi wasallam kataba yace maza Allah ya kutuba fa kana sai ce idza jaa ahadukum yawm al-jum'ati wa qad kharaja al-imamu fa yusalli rak'atayn hadha nafsun ghayru qabilin lil ta'wil yace manzo Allah ce idza jaa ahadukum in dayan ku yazo ko sake ku gwamnati kuma sai sai don a in ku Yau yawmal jumu'ati ranar juma'a wa kad kharaja al-imam tabbat ya fito yana kan minbari ya kuma wa yusalli rak'atayn kai sallar rak'a wannan hadisi zai karbi tawili nafsi ne ko zahiri ne ko ijmali ne ya kore wa cikin ta'ul illa قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث وهو السند قال وحدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا الليث عن ابي الزبير عن جابر انه قال جابر جاء سليق الغطفاني يوم الجمعة سليق الغطفاني والصحابي سليق الغطفاني جاء دوران الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائد على المنبر لنا سيد أكم منبر قائد هنا سليق أكم منبر فقعد سليق قبل أن يصلي سليق ناشبه سيزونا سيد المغرب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا من الله صلى الله عليه وسلم أركعت ركعتين كي تجد المسجد ولادي قال لا استطاع قال قم فاركعهما سليكم ما يبقى كما تلك ألا ما تبنى إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم كلاهما عن عكرم يونس قال ابن خشرم اخبرنا عيسى عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر بن عبد الله قال جاء سليق الغطفاني يوم الجمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال له يا سليق قم فاركع ركعتيه وتجوز بهما ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة هل إخوانا ba san ba nasi bane kan abin da da sai kai idan ku tsara ta wuri da sai kace ai tsara kane manzo Allah yake kace tsala don abin to sai aka kara hadisi aka ce manzo Allah ya ba ja ahadukum yawmal jumu'ati wal imam yaqtum in ɗayan ku yanzu ranar juma'a alhali ka tafi liman na kutuba bal yarta rak'atayn wal yatajawwaz fihima hadha nafsul qati'un fi mahallin liqa a da ya kuma masallacin ɗaya ne ba me ka su zauna ba ya zauna ko zauna ba sai ga Allah ke kata ta sauki abinda sayyatul manzili aka ji tana cewa in ya san sunna ya san ya kamata sai da gangan ya zauna ki wannan lokaci ya ya ya ya saba sunna in ne yanzu mun bari ko amma bai san kuke ko ya manta yana ganin sanin neman yake mutuwa ta makarin da ah, akira shi ko bai tafi da lafiya ba zai ko zai ba ne ke hujja ah wasu halina na zakara saboda mutuwa هذه الاحاديث كلها صريحه في دلاله المذهب الشافعي واحمد واسحاق وفقهاء المحدثين انه اذا دخل الجامع يوم الجمعه والامام يكتب استحب له ان يصلي ركعتين تحيه المسجد ويكره الجلوس قبل ان يصليهما قبل ان يصليهما وأنه يستحب أن يتجوز فيهما ليسمع أحدهما الخطبة إذا أنا تنتهي من المسجد لكي تستهيئ كما تشوفها وهذا هذا المذهب أيضا هو في هذا المذهب وهو في هذا المذهب أيضا عن الحسن البصري وغيره من المتقدمين قال القاضي القاضي يا يعقوبيتي وقال مالك والليث وابو حنيفه والثوري وجمهور السلف من الصحابه والتابعين لا يصليهما. وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وهم wata kutuba ka shawara kai tsib ka ji wani ne وقال شاهد هذا انه كان غلاما وامره النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام ويعرف الماء ويتصدق عليه iska fassara wannan hadisai da suka gabata wannan sahabi da yazo ya zo a tsaya ne ba shi da sifa mai kyau sai manzo Allah ya tashi ya sallah mun wannan ga wanda kada saka ko ko abin nan kan ba kada saka sai shi mishi sadaka wa hadha ta'wilun batil yaruddu sarih qawli sallallahu alaihi wasallam idza jaa ahadukum yawm al-jum'a wal imam yaqulu falyata atayni bal yatajawwaz zilma yace wannan tawilin kai tawilin ne batili saboda ne wannan nasi ya kure wannan tawilin da manzo Allah ce in ba ku duk wanda ya yi masalacin kuma mai dana ku ba ya kashe falla ya fara ta wa ala nafsin na ci kuma ya kuma ya kuma ya ya kuma ya kuma ya kuma ya kuma ya kuma bayan manzo Allah ya gaba da khutbarsa وفي جهاد لفظ خارجي وفي جهاد لفظ الغالي وتجمع الامر بالمعروف والاحسان على المصالح في كل حال وموطن للشيطان والنهي عن الامر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر دعونا بطاعه منك مصلحه كل يوم في ابديه in kana kutu ba da za a da zai faru sai in kana da iya ba ko wani kalmar sunci iya da ka ta kutu ba ba ga inda manzo Allah ya sauko daga minbari ya zauna ka kudu ya koya mana addini ya koma ya shiga ya kara ta kutu ba sai insha Allah وفي أن تحية المسجد ركعتان حديث يا ta سوى تحية المسجد ركعتان يوم قال تكاية كعبين كتيرا كيف كيف وأنا هذا لها ta وأنا تحية المسجد لا تكون من جنوسي في حق جاري حكمها إذا تحية المسجد ba ta wucewa ba ku ne za ku kunce kamar dai zauna sai a tuna masa to ne la adri ma dinu wani sahabi ne mu ga Allah na mutuba sai ta Allah mutum ya ko yi eh, ya ce san addini ne san mai addini ne yana bai san in ya ce san kai ba yana da ne fa ake fa ba akhbara ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fa mu idan kana Allah ya rubuta ya zo inda wannan mutum yake fa tantara ilayya fa ce bi sai mutum na tsaye inda wanda Allah ya tako daga min daren kutuba ya je inda da shi an san wanda Allah ku ne ya zauna sabo ke duk wasu yi da an san wanda Allah ku ne ya hafin to ga wani mawu hajjida kace ina kyauta da ku kan ba zuwa kujerar ramadan da karfe da karfe na karfe هذه وقع على رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن الله يجب أن يكون وجعل يعلمني مما علمه الله جلال من تدري أن الله يكون به ثم أتى خطبته فأتى المآخرة sannan da ke koma ya cika ko ya ma aiki mana kuma ba ya kai ba ko ya ba ko to abu ya da ne ya na da da ta ko ko ko akira ko da dini na ya ji mutai kuma ka ga kuma mutai ne ya ka da mutai ne kace shawara ko ba sallah ko ne yau da ne ya da ta. ya sauko shi musu biya kan Allah ya wani an yi ya wannan mai wanda ba kuma ku a wannan jahili da wannan amma an wani musulmi ne ma musulmi ne ko kaza musulmi ne yana sai ba addini sai mun Allah sauko da min dare ya zo aka nabi kulli ya zauna da ne da ne kike so addini kike so sani to shi ke da mai ne bunai da Allah wa alhamdulillah wa qala la ilaha illallah dan ga abin da baya mubarak na zaune sai da ilimantar da ke gama za ka ita ce koma sallan da aka kutuba aka sallar juma'a kuma sallar juma'a ta yi في استحباب التلقي في السائل في عبارته وسؤاله جرير عن ابراهيم ابن محمد بن المنتشر ابن ابن المنتشر عن ابيه عن ابي بن سالم مولى النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في العيدين وفي الجمعه يجب ان صلى الله عليه وسلم يا رب صلى العيد tare da sallar babban sallah aka sallar kuma ba man sallah ka da fatiha sai ka sabbi su rabbikal ala wa hal ataka hadithul ghashiya zan sabbi ismar bika ala raka ta farko bayan fatiha raka ta bayan fatiha hal ataka hadithul ghashiya قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. يتكلم أن سامو ترانا صلى العيد ذاك الجيران الجمعة an samu idi kenan da ranar juma'a yace sallar idi manzo Allah sai bayan ya karanta fatiha sai a'la ta bi bayan in an zo juma'a kuma ta bayan Allah a'la ta bi bayan عن بن محمد بن المنتجر بهذا قال وحدثنا عمرو بن قال حدثنا سفيان بن عن ثمرة بن سعيد بن سعيد بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله قال كتب الضحاك بن قيس النعمان بن بشير الضحاك بن قيس يقول نعمان بن بشير يسأله ranar jum'ah fa da surat babu ma yaqra'u fi yanzu sallar wanda zan karanta ranar juma'a sallan asuba ne za a karanta mun gane ko ana da wa'in da ake fara ba wannan dai ne ka karanta sai ka ya manzo Allah ya ce sallu kama ra'aytu muni usalli lalle ranar juma'a ko sallan asuba sai an karanta alif lam mim tasbih surat as-sajda ta da da da da da da ba lalle bane sallar juma'a ranar juma'a sallar juma'a da asbari azani duk suwar da ta karanta bayan ta karanta bayan Allah ya mun gane saboda kana annan kuma liman ya makar bai zo ba kana zaune gaban alkuwar ko ce kuma da shi ka bar gemu kana da wani kan saka kamar al-talibi ne kai ba ka ka hadda ta ba don kullu wallahu ta sallama a abin da ya masa zafi manzo Allah ya karanta surat sallah in ka karanta bayan fadiya ka kawo inna a'tayna kal kautsar raka ta bi qul huwallahu ahad sallar ka kai ba wani abin da ya yi mun gane ko in ka karanta wa'ita surat amma yana da idza ja'a rasulullahi inna a'tainaka qul wallahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas tabbata da abin habin wa tab wal 'asr inna al insana ta'ala wa yafqaru ma tayassara min al qur'an manzo Allah ta ce قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد بن سليمان عن سفيان عن مخول بن راشد عن مسلم المكي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في صلاه الفجر يوم الجمعه الف لام تنزيل السجده لمن الله صلى الله عليه وسلم ranar juma'a rasa ta farko bayan fatiha ta karanta suratul sajda rasa ta biyu ta karanta wa hal ala min dahri lam yakun shay'an mazkura wa anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fi salati al-jum'a jum'a wal munafiqin amma Allah ya karanta yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi malikul qudus wallahi ba'a fil ummiyina wa sallallahu alaihi kana munafiquna qalu inna hakum قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا علي وهو السند قال وحدثنا ابو قريب قال حدثنا وكيع كلاهما عن سفيان بهذا الاسناد مثله قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مخول بهذا الاسناد مثله في الصلاتين كلتهما كما قال سفيان قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سعد بن ابراهيم عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرا في الفجر يوم الجمعه الاسلام تنزيل وهكذا قال حدثني ابو الطاهر قال حدثنا ابو الوهاب عن ابراهيم بن سعد عن ابيه عن الاعرج عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره في الصبح يوم الجمعه بألف لام تنزيل في الركعه الاولى وفي الثانيه هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا باب الصلاه بعد الجمعه وانما كانوا يدركوا انا هنا مكان بين بيتنا duk sa'an da kake zaune zaman farko ko ko a'a mutane suka ce liman bai zo ba ka cigaba kai mana sallah bayan ka karanta fatiha duk sura da karanta ko dogon gajar su sallah ta yi haka in kana zaune aka ce ki shike nan mai daura aure bai zo ba ga kuma na fita tsara mana saboda duk tun da sun zaka da gemu daga jira riga ko ko sun saka halarta maka makarantu sun saka na kana jin kafa da kai kada ka ji wani kada ka kada ka kana ka tuku kada ka mutu aka ce ka daura aure shike nan ya aka yi kun zama ne an fara menene sunan da menene sunan ki nawa ne sadaki jama'a amma da sadaki ku za ku je da ayyukan bala ku je da an ka faɗa su ɗaya ya so biyu su ku yayi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 kuma kana jin shakka ba ta ma ayyuka ba shi bai ba ka da annabi ba ka kaza kaza kaza sai sai jama'a ba ka da annabi sallallahu alaihi abin da ake magana sai sai magana sai inna alhamda lillahi wa ashhadu an la ilaha illa wa la ilaha wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ba na kace ma kowa ya salati idan dan masa Allah ce sirr da wanda zai ji ai suna da bai salati ba kana cewa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kai kanka ka ce sallallahu alaihi wasallam ma na duk wanda ke zo waje kace shi salati annabi to amma mutane da ba su fahimta ba ko ko sun fahimta suna ganganci da ya za yi وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله اذا ما عند الحمد لله وكثير صلاه على النبي يجي اي با صلاه النبي وفي سن كافي سن النبي كان في صلاه النبي وما تنزل في وعوام الناس يجي ايا ولا يبقى صلاه النبي وما كان يجي يا وكان في الفاظ التي به يختم الذكر الجميل ويبدأ. صلاه النبي صلى الله عليه وسلم sannan inganta da kana gama bayan haka amma ba bayan haka na daura auren wacce da wani ko na auren wani wacce ka ta dai Allah ta Allah ta Allah ta ta Allah ruwa ka ko ko kana ka kai da kanka yau wannan shi Allah ya musu albarka Allah ya sa musu ba Allah ya musu albarka wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam subhana rabbika rabbil izzati wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin نستجب لصلاة رب وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه me ina ma ran kudin malamai da ka daura aure sai a biya ku kudin daura aure al'ada ce suka saba abinda ke sa shi tashi hankali ke nan na ta tashi a ah, ina ne ko ina malamai ko wanda tashi hankali ya yi ba ya sai ya tashi hankali ya je halaka da saboda wannan abubuwan da ake ba su ne in ka zo za ka yi kafa masa ka hana masa abin cikin sai ka kana to da ake kuma zuwa wurin daura aure su girma ba su da shi kuɗin da ake wa shi tafsira ne a ɗari biyu ɗari uku da wasu ɗari a tara a ba mana wallahi gobe kana zuwa wurin shi bi sare ba kai da ba ka zauna ka zauna amma ka zo ka ci ne da kuma ce kana nawa ka zo an ce ka zo ka daura aure ka zo ka ce ne ka daura aure kuma an kawo kuɗi kai shi karɓa kuma kai ce a bakin da bi da alika a kai ma ka kawo bida a wajen mun gane ko sai ka samu hannu sai da aiki ne limami ka zaka zaka za ya tafi da kudin naira ɗari biyar ka ce gashi ka zaka zaka kudi kuma a bashi wallahi gobe ka zo ko ne ko kuma da zai fita amma abin da yake bukata kenan ba wanda ba auren ko iya da wuri abin da yake kuma kai masa duk ne mai kai masa kai masa laifi eh lokacin kai mata nasiha zai jigo kana kira zai zo ne maka da wa ba yasa sai ka aika kaza. a da ka baka ka a shi da abin da ke faɗa mu kaza kaza kaza kaza lalle mu akai mu ambaro to Allah ya ka lafiya da warka lafiya wanda suke neman bukata wanda suke wata yare ta fata Allah biya lafiya da warka lafiya wanda ke da masarar bukata na alheri Allah biya mana Allah san Allah ke lafiya da warka lafiya to Allah san musulmi Allah ke lafiya da warka lafiya Allah ma ina kuma alai wa afina fi wa afina wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma a'taita wa qina wa qina anna sharra ma qadayt wa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayt wa la yuhibbu man alayt wa rabbana wa ta'ala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam subhana ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين